أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يوم ranar biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda yi bibi da sha biyar da watan hudu shekara ta dubu biyu da daya Allah cikin kaddara wata mun zo wannan masallaci ne babban tarihi domin gabatar da tafsiri wanda aka saba gabatarwa duk shekara duk da bara Allah subhanahu ya tarafi mu da annoba da ta duniya gaba daya wanda ba a samu damar wannan tafsiri ba sai a wasu wurare kuma a cikin to bana muna gode ma Allah subhanahu wa wanda ya kaddara mana sake kasancewa a wannan wuri to ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da kamar yadda yake a cikin ajanda buɗe taro da addu'a zan gabatar da babban limamin wannan masallaci na tudun wada yan lilo dr alhafiz khamis muhammad wanda shine babban limamin masallacin a yanzu wanda zai zai buɗe mana taro da addu'a da kuma jawabin mara haka rama kuma Allah. Sallu ala nabi karim صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تصرفنا بعده تصرفا معصوما ولا تجعل ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محكوما برحمتك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بايا ولا تتشير الدعاء منا قولي مع الله تبارك وتعالى ولا يرايعه وما ينونا من ولا رانا ولا يمشي وسر رمضان ولا شيكرا lokacin da muke buɗe tafsiri a wannan masallaci mai albarka a dukan godiya da yabo da bada ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba dan amincewarsa da yardarsa ba da haka ba ta kasance ba sannan muna gode ma kwamitin wannan masallaci da kuma sauran bayan Allah waɗanda suke da hannu da shuni da sauran dukkan waɗanda suka sanya hannunsu da gudunmawarsu wajen ganin wannan al'amari ya samu tabbata kuma ya kasance ga shi muna buɗe shi a yau musamman shi malamin namu a shek da yi haruna barde da kuma mai jaman da gaji muna fatan allah ya tallafa musu ya agaza musu da ba su nisan jagorancin mu zuwa da gaskiya da kuma aiki da gaskiya wasu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiikum asante mutawar alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ajanda ta gaba shine gabatar da manyan bakin mu wanda aswana wata'ala ya kaddare su da isowa domin amsa gayyatar buɗe wannan tafsiri na wannan masallaci waɗanda sunayensu kenan don ba zai yiwu a ce kowa sai an ambaci shi ba amma dai za a taƙaitu da waɗanda Allah wani ta'ala ya kaddara sunayensu na kusa za a gabatar waɗanda suka ji ba a ambata ba za su gafarce mu saboda hali na lokaci akwai cikin wanda suka samu halartar wannan masallaci akwai mai girma hakimin cikin wada sarkin ruwan zazzau alhaji tahir mahmud hakimin cikin wada wanda kuma kujera biyu yake rike da ita a wannan wuri a matsayinsa na hakimi ya zo kuma yana wakilin mai martaba sarkin zazzau ambasada eh, eh, nuhu ahmad nuhu bamadu sai alhaji yusuf na daba cancan sai sheik sani yakubu zaria modi kwanzasa sai alhaji abdullahi dds dr usman dan garba alhaji yahaya ibrahim ayi global alhaji ahmad gogori sai akwai daraktan agaji na kasa injiniya mustapha imamu sitti akwai kuma shugaban kungiya na jihar kaduna malam adamu ibrahim akwai daraktan agaji na jihar shima malam muhammad awal abdullahi sai akwai national members akwai alhaji abdullahi magaji kirkashin zazzau sannan akwai alhaji ibrahim shika sannan akwai alhaji ibrahim ibzar md da kuma sauran bayan Allah waɗanda lokaci ba zai bada a ambaci su ba muna ma kowa fatan alkhairi da kuma godiya da samun isowa wannan wuri don buɗe wannan tafi sai abin da ke gaba shine jawabi na shugaba wanda ni mai magana zan karanta a madadinsa wanda gashi nan za a raba domin a ji safanin da ke ciki jawabin shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kaduna wajen buɗe tafsirin Ramadana na bana biyu ga watan tara dubu ɗaya da da hudu arba'in 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu biyu da ashirin da Da sunan Allah mai rama mai jin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin mu, da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirya babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shirya da shi tsira da amincin Allah su tabbata ga biyayyen halitta gaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. bayan haka ƙungiya a matakin jihar Kaduna na matukar farin cikin gabatar da takaitaccen bayani game da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a shekarar da ta gabata zuwa bana ƙarƙashin kwamitocin da ke ƙarƙashinta kamar haka kwamitin marayu kudi ƙananan hukumomi sun samu nasarar tara zunzurutun kudade naira miliyan 27 da dubu ɗari biyar da tasa'in da takwas da ɗari bakwai da sittin da ɗaya yayin da kwamitin marayu na jiha ya tara jimilla eh, naira miliyan ashirin da shida da dubu ɗari uku da arba'in da biyu da ɗari da shida wanda in an haɗa miliyan hamsin da uku kenan da dubu ɗari tara da arba'in da ɗari takwas da sittin da bakwai sutura yadi na maza dubu hudu da ɗari ɗaya da sha bakwai kwamiti kuma ya sayi dila yadi bakwai sai kayan mata dubu takwas da ɗari shida da sittin da tara kuma kwamiti ya siya dilar atamfa guda goma hijabai guda tamanin da tara sarka da ɗan kunne 278 takalma kafa 43 buhunan masara 500 da 27 da rabi buhunan gero 83 buhunan shinkafa 545 sa'annan kwamiti ya sayi buhu 450 buhunan dawa 67 buhunan siga 19 bonan gishiri 21 daliya da makaroni katan 86 man gyada 25 lita guda goma sai wannan shekaran saniya daya aka samu nasarar yanka waɗanda suka amfana a shekarar da ta gabata marayu dubu hamsin da hudu da dari da sittin da takwas suka amfana a yayin da gajiyayyu dubu ɗaya da ɗari uku da biyar ɓangaren ilimi kwamiti ya biya wa marayu talatin da tara kuɗin jarabawan ƙarke ta ijmb a cat waɗanda wani bawan allah ya yi musu rijista bara a kan kuɗi naira dubu ɗari biyar da hamsin islamiyya ɗalibai tamanin ɗari takwas da tasa'in da firamare secondary ɗalibai 1,864 gaba da sakandare 43 sannan an biya kuɗin waye gane ku na ɗalibai 53 kwamiti na marayu ya ba da tallafin kuɗi naira miliyan ɗaya ga makarantar marayu da take kafin allah gaba a yanzu adadin marayu ya kai da ashirin kuma sun fito ne daga dukkan ƙananan hukumomin da ke faɗin jihar kaduna zuwa bana makarantar ta samu nasarori kamar haka tsarin ginin azuzuwa guda biyu famfo tuka-tuka guda ɗaya tsarin filin makaranta na naira miliyan biyu fara ginin ɗakin kwanan ɗalibai mai hawa ɗaya gina gidan shugaban makaranta sannan wannan makaranta ta samu gudunmawar kuɗi da kayan abinci kamar haka kuɗi naira dubu ɗari takwas da hamsin da uku da ɗari biyar buhunan abinci ɗari da hamsin da bakwai taliya katan sha hudu indomi katan goma sabulu katan goma omo katan goma gadaje ɗari biyu katifu ɗari matasai ɗari kujerun ɗalibai mai ɗaukar yara uku uku kujerun malamai da tebura uku uku tallafin rashin lafiya marayu dubu ɗaya da ɗari takwas da bakwai suka amfana da wannan tallafi aurar da marayu marayu hamsin da biyu kwamiti ya tallafa wajen aurar da su a faɗin jihar kaduna koyar da sana'o'i kwamiti ya yi nasarar ɗaukar nauyin koya wa marayu ashirin da bakwai sana'o'i daban-daban kwamiti ya ba da gudunmawar injin markaɗe ga wata uwar marayu kwamiti ya yi nasarar gyara gidajen marayu sha bakwai da suka zube a daminar da ta gabata ƙalubale da kwamitin ke fuskanta sakamakon adadin marayu da ke ƙaruwa zuwa yanzu marayun kwamiti sun kai kimanin dubu saba'in ne kwamiti ya yi wa rajista don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma na marayu imanin dubu saba'in ne kwamiti ya yi wa rijista don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma su ƙara taimaka kwamiti ya tsara aikace-aikace don ƙarin samun hanyar da za a taimaka wa marayu kamar haka haɓaka aikin noma domin samar da tallafin abinci a bana kwamiti ya yi nasarar sayan gona a zaria don fara aikin kiwon kifi da kaji akan kuɗi naira miliyan uku kwamiti na da buƙatar motocin aiki da na neman kuɗi faɗaɗa koyar da ƙananan sana'o'i ga marayu a lunguna da sakunan ƙananan hukumomin jihar Kano. akwai buƙatar gina ɗakin kwanan ɗalibai na maza da na mata a makarantar marayu da ke kafin allah gaba ƙarin katifu na ɗalibai da masu kula da su samar da wutar lantarki a azuzuwa da wurin kwanan ɗalibai wurin koyar da sana, kwamitin awa. kamar yadda mafi girman aikin wannan kungiya shine karatu da karantarwa karkashin wannan kwamitin kungiya ta sami cimma nasarori masu yawa amma ga kaɗan daga ciki gabatar da mahadarori da darussa a majalisun ilimi da masallatai a lokuta daban-daban a karkashin wannan kwamiti an sami gina masallatai na juma'a da makarantun koyar da addini masu yawa ƙungiya ta samu tantance makarantun islamiyu guda 2,370 an samu adadin mutane masu yawa da suka musulunta a dukkan sassan jihar kaduna ɗawainiyar aurar da mata sababbin musulunci kaɗan daga masu tallafa mana waɗannan aikace-aikace an samu damar gudanar da su ne ta hanyar gudunmawar da al'umma ke bayarwa ga wannan kungiya ta fuskoki daban-daban wanda ba za mu iya kama sunayen dukkansu ba amma za mu iya ambatan kaɗan daga ciki don ƙarfafa gwiwa wanda kuwa bai ji an ambaci sunansa ba to Allah mai karɓan ayyuka ayyukan bayi ya san da shi Allah ya karɓa mana duka amin ga kaɗan daga cikinsu akwai alhaji tashin bukar shatima babadur akwai mai girma gwamnan jihar kaduna malam ahmad nasir ahmad yan rufa'i akwai mai girma dr abdullahi umar ganduje gwamnan jihar kano akwai alhaji yahaya ibrahim AYI global akwai alhaji hayatu atiku awon akwai alhaji abdullahi idris ebs akwai alhaji sani dauda asd motor akwai alhaji amar rufa'i wazirin faji akwai alhaji abdullahi halabi qs akwai injiniya mansur ahmad akwai alhaji lawal lauham akwai madarin nabi foundation kaduna akwai alhaji jamil usman kasuwar bacci akwai hajiya ummul kairi kashin bukar shatima akwai hajiya hafsa bala jafan akwai hajiya fatima abdulkadir ahmad akwai alhaji hambali ar faruk akwai alhaji musa shehu yaro mardanin zazzafo alhaji abdullahi abdulmalik diddi matawallan diddi da waɗanda suke ba mu gudunmawa ta asusun ajiya ta bankuna sai a ƙarshe saƙon ta'aziyya ina amfani da wannan dama da in ƙara gabatar da saƙon ta'aziyyarmu ga shugabanmu dr abdullahi balalau tare da 'yan majalisarsa da dukkan al'umman musulmin jihar kaduna da shugabanni na wannan kungiya ciki da wajen jiha na babban rashi da muka yi na jajirtaccen shugaba kuma uba a wannan kungiya shugaba alhaji muhammad shukur isa wanda allah ya yi masa rasuwa a watan sha biyu na wannan shekara da ta gabata tare da kuma shugaban kwamitin tattara kadarorin kungiya uruda wato malam ibrahim abdullahi rufa Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu amin muna jaddada ta'aziyar mu ga shugaba Dr. Abdullahi Balalau tare da babban sakataren wannan kungiya Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe na rashin mahaifiyarsa kuma uwa gare mu Allah ya ji kanta ya gafarta mata ya yafe mata dukkan kusakuranta amin sakon ta'aziyya ga manyan sarakunan mu da Allah ya karɓi rayukansu mai martaba sarkin zazzau dr alhaji shehu idris mai martaba sarkin lere birgediya janar garba muhammad lere mai martaba sarkin kauru alhaji jafar abubakar muna yi wa shugabannin kungiya na ƙasa ta'aziyar rashe-rashen da aka yi na wasu daga cikin shugabanni da 'ya'yan wannan kungiya a faɗin wannan ƙasa da afirka baki ɗaya allah ya gafarta musu amin wannan jawabi ba zai kammalu ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaba na ƙasa sheik dr abdullahi balalau da babban sakataren kungiya na ƙasa sheik dr muhammad kabir haruna gombe da kuma alarama ahmad suleiman ibrahim kano bisa jajircewarsu wurin gudanar da wannan aiki na tafsiri tare da yada da'awa daga ƙarshe muna godiya ga dukkan shugabannin kungiya malamai masu tafsiri da jan baki a fadin jihar kaduna nisa'u sunna jihar kaduna ƙungiyar matan rauda ƙungiyar islamic women charity foundation yan agaji kwamitin masallaci jami'an tsaro jni hajjarade yan jaridu frpn gipd alheri radio manara tv freedom radio liberty tv sunna tv nagarta radio vision fm da kuma social media da sauransu Allah ya saka wa kowa da alkhairinsa amin alhaji adamu ibrahim shugaban jama'atu izalatu bid'a wa ikamatu sunna na jihar kaduna to abu na karshe shine gabatar da malam domin fara tafsiri wanda zan yi amfani da wannan dama nemi shugaba ashe adamu ibrahim ya zo don ya gabatar da malam domin buɗe tafsirin bana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الله سبحانه وتعالى مزيا والإبام معرر الرئيس ya ba mu ikon halartar wannan tafsiri da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda babban malamin mu sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe ke gabatarwa a dukkan shekara muna fata allah subhanahu ta'ala ya kara wa malam lafiya ya kara masu jajircewa wurin tafiyar da harkar da'awa ba zan tsawaita ba saboda lokaci zan gabatar da malam don ya ci gaba da gabatar da tafsir a wannan karo Allah ya saka mu kowa da alheri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa nada ashabul jannati ووجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم مؤذن ونادى أصحاب الأعراف رجالا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin sa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana da muka buɗe wannan tafsiri a kuma wannan wata mai albarka mun yi kokari ya zama mun da tafsirin jiya ɗaya ga wata amma saboda kashakashatu da suka yi yawa ban samu kwato kaina da wuri ba shekaran jiya na baro gobe zuwa kano na shigo kano da daddare amma a cikin dare daga gama abin da zan yi a kano washe gari jiya da shigo nan kaduna na biyu ta masaukin da na wuce birnin tarayya abuja na je sanin ma akwai daure-dauren da ya kamata yi domin da taho da iyalai daga can sai da na samu tasowa daga abuja na yi magana da adaran ma ya ce alhamdulillah ga shahar ya shigo kaduna wannan ya sa sai yau biyu ga wata muka samu buɗe wannan tafsiri to muna addu'a da madaukin sarki ya sawa abinda za mu karanta albarka kullum kan gaya mana cewa idan ramadan ya zo ba garanti ne cewa za ka ga ramadan da ba don allah ya raya mu ga wannan wata babu da garanti ma za mu ga karshen watan balle ne balle ramadan na shekara ta gaba bara jawabin da aka yi na shugaba na jiha an karanta mana jawabin shugaba cikin isa ne kuma shi ne kaddamar da ni na fara tafiye yau kuma gashi Allah ya karbi wa Allah ya karbi kufur isa yau ba shi ne wanda ya gabatar da ni ba yau kuma wa ya gabatar da ni Eh? shi alhaji adamu ibrahim sabon shugaba shi ne wanda ya gabatar da ni ina tukur isa yana kamar yadda ka ji mu ambata nan haka za a zo wata a zauna nan za a yi tasiri a ce ina kabiru gombe a ce yana kamar wata a ce ina da rabba ahmad suleiman a ce yana kamar wannan kada ya isa ya gwada mana babu mai dawama a wannan doron ƙasa amma mu taya su murna sun cika rayuwarsu da aiki na alkhairi kuma mu shaidar da za mu baiwa Allah abin da mun gani da da mu, sun mutu akan aqida kuma sun mutu akan sunna wannan abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya kai muna garin katina mun gabatar da wasu aikace-aikace na kungiya har da ana rama da shugaban kungiya na kasa muna shirye-shirye za mu wuce kebi mun yi wucin na jirgi za mu bi jirgin karfe biyu daga katsina zuwa abuja sannan mai dinkin da jirgi daga abuja zuwa kebi muka samu labarin da suwa a hajji su ta allah ya gafarta mu wannan yasa shugaba ya raba tawagar biyu shi da wata tawagar ya kamo hanya zuwa karfe biyu da na'iza ne kuma da su mai farfesa abdullahi sale pakistan da su alarama ya ce ko kuma mu rinjima mu tafi kebe mu je wancan aikin ne kada a dakatar izala ce ba a dakatar da aiki a ji a ci gaba da wancan aiki ne wannan sati da allah ya karbi a hajji isa manyan mutane a wannan ƙasa allah ya karbi su ciki akwai alhaji usman faru tsohon gwamnan jihar sokoto Sun lokacin sokoto da zamfara da kebbi da jihar daida dukkan su jiha ɗaya ne tun a wannan lokacin ya zama gwamna yana cikin almajiran shekar bakar mamun gudu allah ka lullube kamar da rahama a wannan satin ne allah ya karbi rayuwar dafido, kuma uba cikin iyaye a jihar gombe wato sanata sa'idu garkuwa a wannan satin allah ya karbi rayuwar shi mai girma don mai gwamnati dattijo ne da ne na yi wa al'umma girma mutumin girki a wannan satin shi ma allah ya karbi rayuwar haka aka ci gaba da tafiya muna nan kuma sai ga rasuwar urula mana ibrahim rikifa kullum muka nuna wajen tafsiri da yana raye da wata gida muna nan domin tare da duk kadarin izala da jihar kaduna shi ne shugaban kwamitin da ke lura da ita shi ma da ke sarki kan rayuwar ashe ba nan za ta tsaya ba sai ga uba masoyi dattijo mai martaba sarkin zanzan sai ga shi an damu sarki ya tafi rayuwar shi mun kare ramadan muna allahu ba na ramadan sai ga mai martaba sarkin ne shi ma allah ya karbi rayuwar shi allah ka gafarta musu baki daya allah ka lullube kaburburan su da rahama mu kuma allah ka sa wayan nan da shi su zama wa'azi zuwa gare mu shi kuma mai martaba ta ruwa sarkin zazzau duk lokacin da aka fasa shugaba ba za a zauna ba shugaba ba da shugaba da rura ne a cikin al'umma dole al'umma ya zama tana da jagora tana da shugaba wanda Allah ya kaddara cewa shi ne mai martaba sarkin zazzau alhaji ambasada ahmad nuhu baballe Allah madaukakin sarki ya kuma dankara gabar wannan jagoranci a gare shi ya Allah ka bai da ka taimaki marigayi sarki Allah shi ma ka taimake shi ya Allah kamar yadda marigayi sarki ya gudanar da sarauta ya gama cikin daraja da mutunci ga al'ummarsa Allah wannan sabon sarki shi ma ka tsare masa mutuncinsa har ya karshe rayuwarsa Allah ka sa wa sa albarka Allah ka hada kan al'ummar wannan kasa a sanadiyar wannan jagoranci daga gadan kamar da shi da sauran sarakuna kuma su alfarma da dukkan wadanda Allah ya ɗora wa jagoranci Allah ka sa jagorancin ya zama rahama ga al'ummar ya zama sanadiyar shigar su aljanna ba ya zama sanadiyar shigar su wuta ba shi kuma sabon shugaba alhaji adamu muna ainihin ƙara ƙarfafa ka da yi maka addu'a kamar yadda Allah ya wa alhaji Bukur Isa jagoranci a wannan ƙungiya da shugabancin ka kai ma Allah ya sa wa shugabancin ka albarka kuma Hausawa sun ce juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta to mu tun daga ranar Litinin ma muka gane juma'a mai kyau me yasa na faɗi wannan magana shi kansa shugaba tukur isa da rashin lafiya ya ga takici takici ne wa sai ya ce bari ya koyi da sai na abubakar ya samar wa al'ummar nan ta izala ta jihar kaduna shugaba tun yana da bisa wannan kuma ya ainihin zabe shi alhaji adamu wanda a lokacin yana babban daraktan agaji na jiha saboda ganin da gaskarsa da kishinsa ga wannan kungiya da yake ya yi aiki tare da shi da ladabinsa da biyayyarsa ya tattara abokan shawararsa ya ce to ga wanda nake ganin bayan rayuwa ta ya ci gaba da jagoranci wannan al'umma ni tun daga yanzu na sauka zan zama dan kallo shi kuma ya jagoranci wannan al'umma na ci gaba da aikin addini ba dakatawa ba na so mutuwa ta ta da aikin izala ko da da daya kan na mutum ba ga sabon shugaba ba ba backward ba. kuma sauran shugabanni da malamai da yan agaji da jagorori duka suka sa shugabanci albarka suka ce ka zaɓa mana kwamandan da ya dace kuma za mu mata biyayya a wannan aiki tun daga nan kuma ya karɓi wannan ragama kuma ake ci gaba da wannan aiki har yanzu aiki wannan abu ya bani sha'awa kwarai da gaske sai ga shi mun samu takarda a ofin namu na ƙasa zuwa ga shugaban ƙungiya na ƙasa daga shugaban izala na jihar bauchi alhaji ne wadda ta Yadda ni ma ga shekaru sun zo ga rashin lafiya ina fama da ita ni ma ina koyi da tukurki ita. ba na so mutuwa ta tafi da aikin izala ana tunanin wa za a nuna shugaba ga sakataren izala na jiha barista abubakar barista garba hassan na zaba muku shi ya zama shi da shugaban izala na jihar kaduna kuma tun daga yanzu na sauka na masa baya na jihar bauchi kuma tun daga yanzu na sauka na masa baya ya ci gaba da jagorancin kungiya yanzu aka shi tsohon shugaba yana nan raye shi kuma tsohon sakatare sabon shugaba a halin yanzu kenan yana da yana shugabancin kungiya wanda mun je shugaba ya amince da wannan zaɓe da ya yi mun je an kaddamar da shi kuma tun daga yanzu mun fahimci cewa in Allah ya dai zalar da za ta ci ba baya za ta koma ba wannan shi ne alamun yin aiki don Allah ban tsammani akwai gwamnan da bai da lafiya zai ce na sa kuma da bilki zai yi yana da wahala kwarai da gaske ko shugaban kasar da ke kan kujera bai da lafiya ce na sa kuma da wari yana da wahala kwarai da gaske ko shi a mata lokar gaba ba zai ce na yi murabin kuma da bilki ba inda ya ta iske shi kan zaro su fasa su yi da zama tare da kamara. amma da yake wannan aiki ne nawa aiki ne na Allah da rayuwarsu suka zaɓi waɗanda za su karɓe su kuma suke yi musu baya suka zama cikin mabiya saboda addinin musulunci ke wani. shi yasa kullum nake gaya muku na ƙwarai ba sa karewa har zuwa ran tashin alkiyama man tsala halakar nasu fa huwa halaku duk wanda yake mutane sun halaka to shine halakakke number 1 Allah ka gafarta mana na ji daɗi yadda na ji rahoto na kwamiti na malayu. kuma in Allah ya da za mu sake karanta rahoton nan gaba domin ya shiga cikin karatu kuma wannan ya nuna mana addini ƙarfi yake ƙarawa suna ƙarfi take ƙarawa a baya mun fara da marayu dubu goma dubu ashirin aka je dubu talatin arba'in yau ga shi mun zo marayu nawa aka yi wa bara dubu hamsin kuma an tantance marayu dubu saba'in in allah ya da waɗannan marayu dubu saba'in muna fatan allah ya ba mu dama bana ba dubu saba'in ba mu dangana da dubu da ni allah sun sarki ya ne tafsirinmu na bana zai mai da hankali akan wasu abubuwa saboda muhimmanci abu na farko da zai tafsirin mu na bana zai mai da hankali akan shi shine abin da ya shafi tauhidi da aqida domin kungiyar izala an kafa ta ne domin kawo gyara da dawo da sunna a cikin aqida da ibada da mu'amala da dukkan aikace aikace kira zuwa ga tauhidi shine bambanci tsakanin ƙungiyar izala da kowace ƙungiya ta addini a Najeriya kowace ƙungiya ta addini in ta wajen tauhidi ta kan yi lambo lambo saboda kar a bata da wani kar a bata wani rai amma mu izala akan tauhidi babu compromising kan tauhidi da aqida in za ka so mu to ka so mu haka in za ka ƙi mu ka ƙi mu haka in za ka yadda da mu ka yadda da mu a haka in ba za ka yadda da mu ba ka bari a haka in za ka zo mu tafi ka zo mu tafi a haka in ba za ka zo mu tafi ba ka cika wa rigar iska Allah ya sauke ka lafiya babu canjawa daga kira zuwa zuwa ga tauhidi da aqida shi wannan babu sassauci a sa babu dan gaba yadda wanga mun taka da 280 mun yi full life da gargada da kwana da kwazazzabo da gada a haka za mu shiga da jara da hazo ko da gobe to babu sassauci da dan gaba akan aqida da tauhidi wannan shine abu na farko da wannan kungiya za ta wannan tafsiri na mu da bada zai da hankali akan shi abu na biyu shine muhimmancin riko da sunna da kyamar bid'a za mu ƙara waye da kan al'umma musulmai su ƙara gane babu wata mafita ban da biyu sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi ta ce jirgin annabi nuhu duk wanda ya shiga ya tsira wallahi duk wanda bai shiga ba ya nutse ba wata hanya da zaka iya bi ka tsira a gaban Allah baka bi wata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta zuwa gaban Allah ya da kai ka wuce aljanna sai ka biyo ta ofishin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko shine wanda Allah ya turo shine wanda Allah ya saukar Qur'ani shine wanda Allah ya tsarkake shine wanda Allah ya wagata ya kuma nada shi babban tita shirya da duniya gaba daya duk wata shirya da ba ta hannunsa ta zo ba ba a kiranta shirya. wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu na uku da zamu mai da hankali akan sa a tafsirin bana shine ƙara jaddada darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske musamman da la'akari da masu baƙaƙen hudunan nan da suke ta ƙoƙarin cin zarafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da jin abin da yake faruwa a jihohi musamman jihar Kano inda za a iya kafa majalisi aikin majalisi shine cin zarafin sahabbai aikin shi shine cin zarafin su bukari da musulun da manyan magabata da suke wa addinin musulunci ne ma to akwai bukatar al'umma a ƙara wayar da kanta ta gane matsayin wayannan sahabbai waɗannan fitilu da suka haska addinin musulunci a duniya waɗannan mazaje waɗanda suke su ne almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayin Allah waɗanda su ne babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci in ya kai Fatiha su ke cewa amin wayannan bayin Allah da annabi ya tarbiyya su da kansa su ne sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan manzon Allah mata su suka aure su ƴaƴan manzon Allah sallallahu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ƴaƴan su ne annabi ya aure ƴaƴan su su kuma sun aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ne surkanwa su ne surkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sojojin manzon Allah ya ji fagen daga duk wani wanda ya rika takobi a bayan manzon Allah aka yi jihadi ko sahabi ko akwai wanda ya taba rika takobi ba sahabi ba ya jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka karɓo qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya koya musu qur'ani suka haddace suka kiyaye suka karantar da baya duk wanda ya samu qur'ani a duniya qur'ani ta hannun sahabbai ya zo duk wanda ya ji qur'ani a bakin annabi sahabi ne ba a taba samu wanda ba sahabi ba ya ji qur'ani a wajen wa a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya koyi qur'ani daga wajen annabi har yaje ya koyar wani yace wannan shine qur'ani to sahabi ne a wajen su sun zuka karbo suratul baqara daga manzon Allah shi ya karɓo ta daga jibril suka karbo suratul ali imran ƙur'ani nan daga baqara hannati izo 60 sun suka karɓo shi yadda annabi yake karɓa da kadan kadan a wajen mala'ika jibril su kuma duk abin da aka ba annabi su kuma sai su karba daga wajensa ƙarshe an suka haɗa ƙwararri ido sittin suka rubuce shi suka haddace shi suka tantance shi sannan suka miƙa shi zuwa gawa zuwa ga tabi'ai tabi'ai suka miƙa zuwa ga tabi'u tabi'i har ƙwararri ya so inda muke idan mutuncin su ya zube aka ce mutanen banza ne kenan mutanen banza ne suka karɓi ƙwararri ƙwararri ma ya samu matsala su ne waɗanda aka samu hadisan manzan Allah ta hanyar duk wanda yake sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu to sahabi ne ba wanda ya ce na ji annabi yana cewa sai wa sai haji duk wanda ba haji ba in yace annabi ya ce sai ya faɗi wajen waye sai ya faɗi wurin wakaji kuma sai an kire kire tire ya samu daga wajen sahabi ya ce idan sahabbai ba su san da magana ba magana ta zama rusasshiya duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun su aka samu sun suka ci abinci tare da annabi suka ga mana da annabi ke cin abinci suka ga da annabi ke shiga ban daki suka karantar da mu suka ga yadda yake fitowa suka karantar da mu suka ji yadda yake sallama suka karantar da mu suka ga yadda yake sallah da yadda yake tsayuwa da yake da yake kamar harama da yadda yake ruku'u da yadda yake agowa, da yadda yake sujada da yadda yake yin sallama duka suka gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karanta da duniya sun suka ga yadda annabi ya azumi suka karanta da duniya sun suka yi aikin hajji tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaji ya ce mun yi aikin haji tare da manzon Allah ga yadda manzon Allah ya dawashi ga yadda manzon Allah ya dau harami ga yadda manzon Allah ya jifa ga yadda manzon Allah ya amina ga yadda manzon Allah ya arfa ga yadda manzon Allah ya yi a ga yadda manzon Allah ya yi a to sahabi ne su ne suka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce musu ku zu anni manasikakum ku karbi aikin hajji ku daga wajena ku fayi aikin hajji ku daga wajena in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya inda ya tsaya arfa ya kalle su ga sunan sahabbai birjak ya ce wa qaftu huna wa arafat kulluha buki na tsaya nan kun ga inda na tsaya sabai suka ce mun gani ya ce to ba dole sai kun tsaya inda na tsaya nan ba arfa gaba ɗaya wurin tsayuwa da duk da aka tsaya yayi daga ina muka samu wannan wajen sahabbai lokacin da ya ka dabba ya ce na har tuhuna wa fitajin makka wa muna ha manha su a suka bada wannan labarin sahabbai da zai je mike dan sai daga tsako da ya nuna musu ya ce bi misli hadhihi farbu da irin wannan tsako da dauka da ita za ku jifa su a suka ga wannan sahabbai in kace mutanen banza ne ka rushe addinin musulunci gaba da shi shi yasa makiya musulunci da suka ne za su rinjina musulunci suka ce ta ina za mu fara suka gama nazari sun ga inda za su fara shi ne sahabai da ka rushe sahabai ƙur'ani ya rushe sunna ta rushe sallah ta rushe azumi ya rushe aikin hajji ya rushe komai ya rubuta ya warga zai gaba daya shi yasa suka fara atakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana bayan wannan za mu jaddada muhimmanci nema ilimi ga matasa musamman ilimi na addinin musulunci idan ba kai karatu ba dole a harkar da kai ba ka neman ilimi ba ka zama gaban malaman sunna dole ka halaka ke sa zaka mutu ya ce mu a runar da mun ga gara gawar gaba ko yamma wannan yanzu ya ce kaza wannan yanzu ya ce kaza ni ban ma zai da rufa ba jahannama karba mun sai da karba to baka zuwa makaranta baka sanar malaman sunna na zaka je ba jahannama abu na biyar da za mu ainihin wato mai da hankali a kansa shine komawa zuwa ga Allah musamman lokacin da jama'a ta shiga bala'i ai ba ce mun ce muku jama'a na cikin musiba ba eh akwai boko haram eh akwai kidnappers akwai yan kwanta kwanta ko babu akwai yan tashi tashi in ka dawo gida ka kwanta ko babu su akwai talauci ko babu shi taɓarɓarewar tarbiyyar matasan zama yan ta'adda da kaga matashi ka ba baka san wani iri bane wannan musibar akwai ta ko babu bala'i ga yanar iri iri idan al'umma ta samu kadda cikin wannan bala'i da ya kamata da shi da ta koma zuwa ga Allah in Allah ya da cikin karatu da zamu yi zamu ga muhimmancin wannan kuma shi kada ne abin da zai tsallaka da Najeriya Allah ka tsallaka da mu baki daya abu da shi da zamu magana akan wajabcin adalci akan shugabanni idan Allah ya baka shugabanci ko shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko sanata ko ciyaman na local government ko sarki ko hakimi Allah ya danka maka shugabancin al'umma kai ko darakta a ma'aikata ko famanin sakatare a ma'aikata ko ciyaman na wani board ko wani farastatar ko wani md ko ma menene Allah ya baka wani matsayin shugabanci to ka tabbatar da cewa ka yi adalci idan ba haka ba a daure za ka zo gaban Allah ranar tashin kiyama za mu ji muhimmancin adalci da wajen ga shugabanni domin a farkar da su su ƙara yin adalci ga wannan jama'a da Allah ya dole shugabanci a kansu abu na bakwai shine nasiha ga shugabanni mu kuma talakawa Allah ya ɗora mana mu shugabanni ne mai musu nasiha da yake addinu an nasiha